Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu ma Binta Esir ce tare da Zahra ufage da sauran abokan aiki da ke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri da daren Laraba 21 ga watan Oktoba. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Majalisar Dokokin Najeriya ta yi kira ga shugaba Muhammadu Buhari da ya yi wa 'yan kasar jawabi da wuri-wuri kan zanga-zangar 'yan SARS da ke gudana a dukkan fadin kasar. Muna tafi da ƙarin bayani nan gaba. Za kuma ku ji cewa a yayin da shirye-shiryen zaben watan Disamba ke ƙara kankama a jamhuriyar Nijar, Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya wani taro don duba irin rawar da mata da matasa za su iya takawa wajen ganin an yi zaɓe cikin lumana. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Ghana, amma yanzu dai bari mu fara da labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. A yau Laraba masu zanga-zanga a jihar Legas da ke kudu maso yammacin Najeriya sun bijirewa dokar hana fita da aka saka inda suka gudanar da sabbin jerin zanga-zangar adawa da cinzalin 'yan sanda kwana guda bayan da aka zargi sojoji da buɗe wuta a kan masu boran a yankin Lekki. Yayin da aka ga tashin wuta a yau Laraba a Legas mazauna birnin sun ba da rahotannin jin harbe-harben bindiga a sassan jihar ciki har da yankin lekki toll plaza da ya kasance dandalin zanga-zangar da aka kwashe makonni biyu ana gangamin nuna adawa ga muguntar 'yan sanda a kusan daukacin kasar Gwamnan jihar Babajide Sanyo Olu ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa mutum guda ya mutu a asibitin da ake kira Radinton sanadiyar wani bugu da ya samu a kansa, amma ya ce wannan a wani lamari ne na daban. Gwamnan ya kara da cewa hukumomi na gudanar da bincike domin kokarin gano ko mutumin da ya mutu yana daya daga cikin masu zanga-zangar. Wani sabon bincike da cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa na Amurka ta fitar a ranar Talata ya ce kusan karin mutum dubu dari uku sun mutu a tsakanin ƙarshen watan Janairu zuwa farkon watan Oktoba kuma kashi biyu cikin uku daga cikinsu saboda barkewar cutar coronavirus ne. Kiyasin da hukumar kiwon lafiya ta tarayya ta yi ya nuna cewa daga cikin adadin dubu dari biyu da casa'in da tara da ashirin da takwas takwas da suka mutu a kasar a wannan lokacin sama da 198 ko kuma sama da kashi biyu bisa uku ana iya danganta su da cutar covid-19 ko da yake ba a rubuta hakan akan takardun shaidar mutuwar su a hukumance ba binciken ya ce sauran adadin waɗanda suka mutun sun rasu ne a bisa wasu dalilai Cibiyar ta CDC ta gano cewa yawan mace-macen a tsakanin 'yan shekaru 25 zuwa 44 ya yi sama da kashi 26.5 a wannan lokacin adadin mafi girma da aka gani a tsakanin dukkanin shekaru. Wata kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya da ke jihar North Carolina a nan Amurka ta yanke hukuncin cewa idan har mai zaɓe ya riga ya aika da ƙuri'arsa ta akwatin gidan waya kafin ranar zaɓe za a iya ƙidaya ƙuri'ar da ta isa bayan ranar ta zaɓen. A ranar Talata kotun ɗaukaka ƙara da ke shiya ta hudu ta yi watsi da ƙarar da ke ƙalubalantar matakin da hukumomin zaben jihar ta North Carolina ta ɗauka wanda ya amince da wa'adin ranar sha biyu ga watan Nuwamba a matsayin rana ta ƙarshe da za a rufe karɓar ƙuri'ar masu zaɓe. Asalin ƙa'idar ita ce ranar shida ga watan Nuwamba, amma hukuncin da ɗaukacin alƙalan kotun suka yanke ya samu goyon baya. bayan alkalai goma sha biyu yayin da uku suka nuna adawarsu da hukuncin bisa ka'ida alkalai uku ne ya kamata su saurari karar amma a wannan karan an kara yawansu wani abu da ke nuna muhimmancin shari'ar a halin da ake ciki makamancin wannan lamari na faruwa a daukacin kotunan kasar yayin da jami'an zaɓe jam'iyyun siyasa da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ke takaddama kan zuwa wani mataki ya kamata kowace jiha ta gudanar da sauyi yayin da ake samun ƙarin mutane da ke nuna sha'awar aikawa da su ta gidan waya maimakon su je rumfar zaɓe a ranar uku ga watan nuwamba saboda annobar coronavirus fadar gwamnatin amurka ta white house da majalisar wakilai mai rinjaye 'yan democrat sun himmatu wajen ganin an cimma matsaya ɗaya kan samar da tallafin da zai rage wa amurkawa raɗaɗin annobar coronavirus a cewar shugabar majalisar wakilai nancy pelosi pelosi ta ce ita da sakataren baitulmalin amurka stephen mnuchin sun yi magana ta wayar tarho da tsakar ranar jiya talata kuma tana fatan za su ci gaba da tattaunawa a yau laraba bayan ya dawo daga wata tafiya daga kasashen waje Tattaunawarmu ta samar da ƙarin haske da fahimtar juna yayin da muke matsowa kusa da ƙulla wata yarjejeniya. Tana mai cewa wa'adin na yau ya ba mu damar ganin cewa za a iya cimma matsaya kuma za a iya musayar kalmomi. ji Pelosi ta ce cikin wata wasiƙa da ta aikawa abokan aikinta na jam'iyyar Democrat. Bangarorin biyu sun yi kira ga shugabannin kwamitocin da ke majalisar da su kawar da bambancin da ke tsakanin tsakaninsu kan samar da kudade tare da samar da maslaha kan kalmomin da ake amfani da su. A da zara ufage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kamar yadda aka ji a farkon shirin majalisar dokokin najeriya ta yi kira ga shugaba muhammadu buhari da ya yi wa kasar jawabi da wurwuri kan zanga-zangar nsars da ke gudana a duk fadin kasar wannan ya kasance ɗaya daga cikin kudurorin da 'yan majalisar suka cimma bayan sun kwashe sama da sa'o'i takwas suna zama a zauren majalisun biyu daga abuja ga madina dauda da karin bayanin rahoton 'yan majalisar sun jaddada buƙatar da ke akwai ga shugaban kasa na yin jawabin matakan gaggawa da zai ɗauka akan kudurori da masu zanga-zanga suka gabatar tare da yin kira ga 'yan Najeriya da su yi amfani da kafofin shari'a don magance irin waɗannan rikice-rikicen. Bugu da ƙari sun yi kira ga dukkan matakan gwamnati da su ci gaba da manufofin sake fasalin zamantakewar al'umma wanda zai ɗaga darajar rayuwar mutane. Sanata mai wakiltar Neja ta Gabas Muhammad Sani Musa ya yi ƙarin haske. abu ne na demokradiyya mu ta apc caucus muka ce mu zo mu zauna mu duba abin nan daidai-daidai mun duba wayansu abubuwa da ake samun delay kamar su yan fawa su komawa makaranta magana asu duk mun tattauna kuma in allah yadda za a samu hanya da dama suke neman su kawo tashin hankali su yi sace-sace su yi kashe-kashe suna nan kuma da sun samu dama irin wannan sai su fada kuma yadda shi shugaban 'yan sanda ya bayar ya ce duk wayanda aka kama suna wannan za a kai su gaban hukuma za a kai su kotu hukunta su to wannan ya yi daidai kuma mun yarda da abin da aka yi. A lokacin da yake nashi jawabin, ɗan majalisar wakilai Sada Soli Jibiya ya ce lallai dole ne shugaba Buhari ya fito da wata doka wanda kundin tsarin mulki ya ba shi dama. Majalisa tana neman shi shugaban ƙasa ya hito da wata magana ta fadan shugaban ƙasa oda in ya kawo oda wadda za ta ɗauki duk al'amuran da ya kamata a la'akari da su akan al'amari na cin zalin da jami'an tsaron 'yan sanda suke yi ma mutane in ya kawo wannan magana ya kaddamar da oda din kila za ta yi tasiri akan al'amuran da ke faruwa su waɗanda suke tarzoman nan su yi haƙuri su yadda su aminta da majalisar ƙasa tana yin iyakacin ƙoƙarinta da fadar shugaban ƙasa don ganin an samu maslaha akan wannan al'amari da ta so. Dukan ƙudurorin sun samu goyon bayan ɗaukacin 'yan majalisar da suka halarci zaman majalisun biyu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina Dauda, a yayin da shirye-shiryen zaben watan Disamba ke ƙara kankama a jamhuriyar Nijar, reshen Majalisar Ɗinkin Duniya da ke ƙasar ya shirya wani taro domin tattaunawa kan gudunmawar da mata da matasa ke iya bayarwa wajen ganin an gudanar da wannan zaɓuɓɓukan cikin kwanciyar hankali. Wakilin muryar Amurka a Yamai, momin Barma ya aiko mana ƙarin bayani. La'akari da muhimmiyar rawar da mata da matasa ke takawa a sha'anin zaɓe a ɗauka tun daga yakin neman zaɓe zuwa lokacin gudanar da zaɓe kawo ranar bayyana sakamako ya sa reshen Majalisar Ɗinkin Duniya a Jamhuriyar Nijar tattara shugabannin ƙungiyoyin mata da na matasa da nufin tunatar da su gudunmuwar da ya kamata kowanne daga cikinsu ya bayar don ganin zaɓukan da ke tafe sun wakana ba tare da wata hatsaniya ba. madam kardiyatu lo indiaye ita ce shugabar tawagar jakadun majalisar ɗinkin duniya a wannan ƙasa ta ce mata da matasa ginshiki ne na zaman lafiya kuma haka ake iya juya su yadda aka ga dama wajen gwagwarmayar siyasa saboda haka ya zama wajibi su lura mahimmancin wannan maudu'i ya sa ƙungiyoyin mata da matasa so ma ɗaura ɗamara domin gudanar da ayyukan wayar da kan jama'ar sassa daban-daban na wannan kasa in ji shugaban kungiyar comdev amadu mamman abdulkarim ba ku taba gani wurin da wani minister babba ku da jabba abin ga zalekan shi yana nan ga kulli da kulli matasan da ake turawa kenan in mun samu mun kwatanta matasa da kuna iya siyasa kuna iya ku shiga cikin harkan zaɓe ba cikin kun zo kun ɓaci juna ba cikin kun yi juna kulli ba ba cikin kun kashe juna ba a yi siyasan cikin kwanciyar hankali cikin ruwan sanyi wallahi in dai akwai tashin hankali ba mai samun eh, abin gari ba kakka aza ka ce kai manomi ne makiyayi ne ko eh, wani mai sana'a ne ka ce bai kallon ka a'a yana kallon ka tunda in babu zaman lahiya ina ne za ka kai sana'a wani gona za ka taya kenan dole ne sai mun yi gwagwarmaya don saboda duk ɗan ƙasa ya gane ne zaman lahiya kuma ya kawo gudunmuwar shi. Yanayin da ake ciki a yau a Nijar inda jam'iyyun siyasa ke haramar fafatawar da ake shirin yi a watan Disamba mai zuwa ya sa tuni wasu mahalarta wannan taro irin su Kajatu Abdullahi Idani soma aika sako zuwa ga 'yan siyasa da magoya bayan su. In an tashi zabe a zo a ce ku yi kaza ku yi kaza saboda su 'yan in su. su bar haka kira ga 'yan siyasa su sa kasa gaba ya kamata matasa kan mu yarda a samu gaba cikin tashin hankali. Ministar ci gaban mata Madam Elbak Zainabu ta bako ta yaba da wannan yunkuri na Majalisar Ɗinkin Duniya. Tahiya guda ce, tun da gaskiya guda ce a yi zaɓe cikin ruwan sanyi, a yi zaɓe kuma da laluma, kuma a zaɓi wanda ake so babu takurawa. to shine kuma an san da yau zaɓe mata ne da matasa kenan an jawo hankalinsu don a yi zaɓe na gari saboda zaɓe cikin tashin hankali bai da kyau. Bayanan hukumar zaɓe sun ce kashi hamsin da biyar daga cikin ɗari na mutanen da suka rijistar zaɓe a wannan karan mata ne yayin da a jimilce bayanai ke nunin kashi arba'in da biyar daga cikin ɗari na waɗanda suka rijistar matasa ne saboda haka aka gargaɗi mata da matasa su jajirce wajen ganin sun shiga wannan fafatawa a matsayinsu na masu neman mukaman wakilci a majalisu daban-daban. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. An gaishe ka silabar ma masu sauraro yanzu kuma ga Hassan Umar Tambuwal da rahoto na musamman kan ra'ayoyin mutane game da zanga-zangar da ta lullube kasar a sakamakon zanga-zangar da matasa maza da mata ke yi a Najeriya don nuna kyamarsu ga rundunar SAS masu yaƙi da 'yan fashi da makami. Wasu gwamnatocin jihohin Najeriya kamar Legas, Osun Ikiti da jihar Plateau sun sanya dokar ta ɓaci don daƙile zanga-zangar da ke neman canzawa zuwa tarzoma. Shin yaya wannan zanga-zangar ta shafi jama'a musamman mazauna kudu maso yammacin Najeriya? Ni na Alhaji Aliyaro sarkin Hausawa. gawan ojo lagos road tudun sunna ibadan to zanga-zanga wannan da ake a nan birnin ibadan babu shakka ta tayan mana da hankali ba dan karami ba domin jiya muna zaune ne ina ofis ina tare da mutane sai muka ga dubban mutane sun zo suna kewaye police station to karshe dai sai muka ga cewar lallai mutanen nan sun zo ne da niyyar banna ko kafin a jima sun sawa police police station din nan wuta da kuma motocin da suke gaban police station sun kone su to kuma tun daga karfe sha rana motocin nan suke cin wuta har zuwa karfe biyar da rabi na yamma sannan wutar talafa police station din guda biyu ne aka kone ko guda ɗaya police station guda biyu ne akwai police station na mtd wanda ake kawo motocin da suka yi laifi wanda shine a gaban ofis ina sannan suka tafi can police tesha dubujin wanda dpo yake da dco shi ma suka je suka kone shi wace irin hasara za a cewa zanga-zangar nan ta jawo ga jama'a wannan zanga-zanga akalla ta jawo asarori na miliyoyin kuɗi domin motocin da aka kone na nan gaban ofina akalla da babura da keke nafin da ƙananan motoci ba za su kasa ishirin ba wanda duk sun kone babu abin da za a ɗauka a jikinsu akwai wata tifa ma ta kamfanin rc sisi ita ma an kawo ta a matsayin yasbiz wanda ta buge wani yaro to ita kanta an kona ta a ka na shugaban jama'a ko a wani sako ga jama'a a game da wannan zanga-zanga a matsayina na sarkin hausawan ojo sako na ga mutanen mu hausawa mazauna ƙasan nan yan arewa zanga-zanga dai da ake yi ba wai magana ce ta bahaushe da yan zanga-zanga ba magana ce yan zanga-zanga suke yin zanga-zanga waɗansu su ce ta lumana waɗansu wasu kuma su ce tana da wata manufa to ajiyan Allah ya sa mun yi control din mutanen mu babu bahaushen da ya je gurin har aka yi abin aka kare kuma na sanar da hausawa mazauna oyo ogun lagos ondo ikiti osun kwara da yin irin wannan abu ya faru wakilan hausawa ko kwance sarakunan hausawa su yi kokari su yi control din mutanen su kada su je su sa kansu a wannan abu wani abu ya faru kuma a ce ana kashe hausawa muna so sarakunan hausawa do Allah do annabi su yi kokari su yi control din mutanen su in abin ya faru kada su bari hausawa mutanen su su je gurin wannan zanga-zanga domin ba da su ake yi ba sani gnpp sarkin yaƙi sabu ilerife ni mazaunin jihar osun state ne ana zanga-zanga a nan jihar osun zanga-zanga matansu da yaransu da tsofaffinsu da dukkan suka shirya a yi ne don saboda ci shugaban kasa muhammadu buhari abinda duk su ke so ko bai da kyau shi yana da kyau su. to amma ba yarbawa ɗaya suke zanga-zanga a najeriya ba an yi a sashen ibo an yi a sashen kudu maso kudu an yi a arewacin najeriya. kan dalili za su matsata waɗansu baki a kan abinda suka shirya ne. inda nake so ka bani ansa me yasa ake yi sassan najeriya da dama kudu da arewa da kuma tsakiya da gabas. eh abinda ya sa na waɗanda su suna dalilin da suke amma ba su attack saboda rashin tsaro ne amma wannan ba rashin tsaro ba ne saboda su biya su ne. sunana alai sani kan iya sarduna wadda da latin shagamu mazauni sabo wadda ondo ce yaya kuke fama da wannan zanga-zanga a nan jihar ondo. alhamdulillah mu sai mu ce mun gode wa allah domin yau zanga-zanga na yana jin kwana biyar nan bila ba hanyar take fitowa daga zuwa lagos da wadda take tafiya daga wadda zuwa arewacin najeriya mu suna nan tsaye da kaya an rufe ba yi gaba ba yi baya saboda kama a ganin wannan zanga-zanga zanga-zanga su akwai wata manufa don haka sai dai a ci gaba da addu'a ubangiji Allah shi ne zai mana maganin wannan domin duk abin da aka sa addu'a cikin insha Allah za a kai karshen sa wace illa za a cewa wannan zanga-zanga ta yi muku akwai hasara da dama domin muna da moto sama da moto ɗari wanda suka ɗauki goro dukkan jihohin Najeriya daga nan wani suke ɗauka goro su tafi jihohi talatin da shida kowace in ka zo nan za ka kai har da mutanen Kamaru da Chadi da Nijar dukkan su a gabaki ɗaya suke sayan goro kuma duk motocin nan suna nan tsaye wani goro wurin ma za ka ya ma lalacewa don haka akwai illa ba karama ba a tare da wannan zanga-zanga sai dai kamar yadda na gaya maka cewa ubangiji Allah shine zai maganin komai kuma insha Allah muna ci gaba da addu'a Allah zai kama karshen wannan abu insha Allah dukkan mutumin da yake da hannu a cikin wannan in ma bai neman zaman lafiya to ubangiji Allah ya fi shi Allah zai muna maganin sa insha Allah sunana Aliyu Muhammad a mazani na Ogun na nan nake zaune a Abeokuta yaya zanga zanga ke tafiya a nan jihar Ogun to abin da dai ido ya gane mani a jiya ga wani doke doke ba ko kone kone iyakaci a nan Biuri abin da na gane ma ido na za sun daga foto suna da da sauransu akwai 'yan sanda 'yan sanda wani abun nan amma mota ba ta tafiya duk inda mota ta zo za ta fice za ta ce ta faka ba wata mota da naga an doka ko an fashe wani glakomi a hakan dai abun ya tafi ko wannan zanga-zanga ta jawo muku na kasu a nan jihar Ogun a gaskiya sosai ma don yanzu maganar nan da muke da kai ban fita ba saboda gudun abun da zai ka iya zuwa ya kawo wanda baka san abun da zai biyo a baya ba yanzu haka abubuwa dai gaskiya sun tsaya cak akasarin mu namu bangaren kasuwa to gaskiya mu musamman ma shi mai martaba sarkin hausa ya yi bayani akan cewa to mutane kan su fita kasuwa da wuri wurin da sassa jira har su ga abin da gari zai yi. sunana alhaji musa kanga mazaunin jihar ikiti ne. gaskiya ne an kafa muku dokar ta ɓaci. a ba wai. yaya dokar ta ɓacin nan take tafiya. yanzu dai takaice kowa dai yana cikin gidajensa a halin da ake ciki yanzu. Yan zanga-zanga sun fito? ba dama an tsaro dai ne ke santiri. Ita wannan zanga-zanga ta taba ku a can baya? Eh to can baya ka lalle mazauna gari banza sun soma kuna dukiyoyin mutane. Kuma sun duki mutane? Ko sun ko kam dukan mutane Hassan Umaru Tambol. Sunana Adamu dan sada fice kuma a Lagos Ojo Alaba uku Kumaiko. Wani hali ake ciki a nan birnin Lagos a yanzu? Mutane protest da suke ta yawo suna hash texas da sauran abubuwa makamancin su Allah ya takaita mana dai sun takaita daga jiya karfe hudu dai lokacin da mai girma gwamna ya umarce mu da mu zamanto a cikin gidajen mu a matsayin ya sa mana kofi mun rungumi wannan shawara da ya bamu da kuma doka da ya dauka domin ita ce za ta zauna da mu lafiya mu irishali shalima mu hausawa da kaman ake zan a takala iya cewa wannan dokar ta ɓaci ta yi tasiri a nan birnin Legas. Gaskiya wannan dokar ta ɓaci ta yi tasiri a nan birnin Legas tabbas. Mo especially ma dai bangare na inda na sani Boko Kumaiko along Mato Express Road along Kwadagar Express Road. Masu zanga-zanga ba su fito wannan yanki ba. Masu zanga-zanga sun fito daga jiya misalin daga karfe biyu na rana abin da ya kai zuwa karfe uku na yamma kafin gwamna ya ɗauki mataki akan wannan state of emergency da ya sa. To yau fa? A Yau alhamdulillah da kuma shaguna da kuma abu abu buɗe su ba bangaren wajen kasuwanci da sauransu amma dai mun dai zirga da mutane wanda yawo a ƙasa amma duk suna yawo dai a cikin fargaba kasuwanci bai koma normal kamar yadda muka wata tsangwama akan hanya daga masu zanga-zangar? Babu wata tsangwama akan hanya ba sai dai 'ya'yan iska dai waɗanda muke tunani samari ne yu wanda suke tara hanya an ka zo za su wuce su dinga cewa kai ma sai kai supportin sai kai supportin da sauran makamancin su amma ba za su karban ma kuɗi ko waya ko wani makamancin abu na takurawa ba. Sunana Idris Osuwalale. Jiya mun ga mutum ana yi protest a bayan shi ya ce wani yaro gindiga ya taba shi shine masala ya zo. Akwai wani duka mutum ana kawo taya na mota ana sa yana sa wuta duka ya kawo wuta saboda kawo abin ya yi mun ba ji daɗi shi ba aiki ba kasuwa ba wani um, duka abin ya yi skata gomi ya lalace saboda shi ne ni kuma mun kuma bai ji daɗin shi. me kake son ka gaya ma yan uwanka yanzu game da wannan zanga-zanga. ka ga wani abun yanzu ala ne sai jara shi ka ga wani abun ya fi magana mutum a country ba akwai mutum a sama president ni governor ne ke yi magana da duka yaro ana yi wani abun ba da kyau ka yi da shi da yankali. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To Dalla, an gaishe ka Hassan Tambuwal. wasanni a takaice. wasan kwallon kafar kasar Ghana mai daukan 'yan kallo dubu arba'in. Yanzu 'yan kallo ɗin dubu tara da ɗari biyar ne kaɗai za a yadda su shiga kallon wasan kwallon kafa in an soma. Wasan ligin ɗin Premier na Ghana na shekara ta 2020-2021 a dalilin haramci da gwamnati ta gindaya saboda dakile yaduwar cutar coronavirus shugaba na na akufa ado ne a cikin jawabinsa ga kasar ya bada sanarwar wannan umarni da zai soma aiki a kakan shekara ta 2020 da kuma 2021 a sabon wata kenan da da a soma wasannin league-league din ghana babban manajan accra great olympics oluboy commodore ya faɗa cewa Kulabun ɗinsa ba za ta iya amayu sabon kuɗi da National Sports Authority ke caji ba don amfani da Accra Sports Stadium. National Sports Authority wata hukumar wasanni na ƙasar Ghana a ranar talata ta gabatar da sabon kuɗi da za a karɓa eh, don yin amfani da wurin filin wasan yayin da aka so makakan shekara ta 2020-2021. Club sun da dasu amfani kuɗi da filin za su biya gana sidi dubu ishirin ko dubu goma sha biyar a bisa la'akari da irin wasannin da za a yi amfani da filin da shi sai dai shugaban hukumar kwallon kafar kasar ghana Kat cikin hushi ya mayarwa hukumar wasannin na ƙasa martani yana mai cewar wannan kuɗi da suke buƙatar a biya domin ya yi amfani da filin wasan babu hankali a cikinsa ya ce za su tuntuɓi gwamnati domin a mai da hankali game game da wannan mummunan ƙari da aka yi wa kuɗin yin amfani da filin wasan. Mukaddashin kaftin ɗin kuma sai asanti kwatakwa Emmanuel Jefi ya bayyana cewar manufar shi ne ta lashe wasannin ligin ɗin sabon shekarar nan. Game da abin da ɗan wasan na gaba na kwatakwa ya ce manufan kulabin ɗin ne shi shine lashe ligin kasar Ghana ta kuma haska a Afirka. A shirye mu kikikaran nan kuma muna nufa fatan ligin ɗin ƙasar da afirka inda muke jin za mu haska saboda haka muna roƙon magoya bayan mu da su ba mu goyin baya lokacin da wuri ya mana ƙarfi za mu bari gana ta yi fariya matashin dan wasan kasar ghana muhammad kudus suna gabatar da waɗansu abin al'ajabi wa ayas amsterdam gabanin karawan na uefa champions league da liverpool kudus dai ya sake zama dan wasan da ayas ta yi fariya da shi a ranar lahadi a karawar league da herven gabanin karawar kwanaki uku da za su da bangaren ingila farkon wasansa a cikin takarar da wannan muka yi so karshen labarin wasannin redwan tara. Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To da wannan kuma muka zo ga takaitattun labarai. masu zanga-zanga a jihar lagos da ke kudu maso yammacin Najeriya sun bijirewa dokar hana fita da aka saka inda suka gudanar da sabbin jerin zanga-zangar adawa da zalin 'yan sanda kwana guda bayan da aka zargi sojoji da buɗe wuta a kan masu boran a yankin Lekki. Yayin da aka ga tashin wuta a yau Laraba a lagos. mazauna birnin sun ba da rahotannin jin harbe-harben bindiga a sassan jihar ciki har da yankin lekki toll plaza da ya kasance dandalin zanga-zangar da aka kwashe makonni biyu ana gangamin nuna adawa ga muguntar 'yan sanda a kusan daukacin kasar Wani sabon bincike da cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa na Amurka ta fitar a ranar Talata ya ce kusan ƙarin mutum dubu ɗari uku sun mutu a tsakanin ƙarshen watan Janairu zuwa farkon watan Oktoba kuma kashi biyu cikin uku daga cikinsu saboda barkewar cutar coronavirus ne. Kiyasin da hukumar kiwon lafiya ta tarayya ta yi ya nuna cewa daga cikin adadin dubu ɗari biyu da takwas da suka mutu a kasar a wannan lokacin sama da ɗari da da casa'in takwas ko kuma sama da kashi biyu bisa uku ana iya danganta su da cutar covid-19 Wata kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya da ke jihar North Carolina a nan Amurka ta yanke hukuncin cewa idan har mai zaɓe ya riga ya aika da ƙuri'arsa ta akwatin gidan waya kafin ranar zaɓe za a iya ƙidaya ƙuri'ar koda ta isa bayan ranar ta zaɓen. To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Zarawa Fage da ta taya ni gabatar da shirin da editan yau Mahmud Lalo sai Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin da kuma injiniyan mu na yanzu ni ce taku Binta Esero da ke muku fatan alkhairi ku kwana lafiya ma'assalam.